kalle can ɗin kallon da ke can da na zauna ɗansu a cikin da tashi shi sa nace na zamu on action sai ki yin wannan abin da kika yi din na ɗazun nan na kallon nan da kika yi kika yi wannan abubuwan faɗa sai ki kalli irin gabas da yamma kudu da arewa irin kina kiyarin babu wani abu da zai same shi sai ki dan dan wannan shafa shi ki dan goggoge shi sai ki kalle shi sai ki tafi in kika tafi dan kika dan taku daya biyu sai ki juyo ki kalla sai ki tafi in kika sake yin step uku sai ki sake juyowa ki kalla irin kallo na kwalla juyo to ki kalle shi kallo na kwalla to sai ki tafi ki a sanye Thank you. okay roll action kada ka manta shi ma an halicce shi ne don ni sai na kewaye duniya ina ba da labarinka domin duk 'yan matan duniya su guje ka wallahi sai na kewaye duniya ina ba da labarinka domin duk 'yan matan duniya su guje ka. Wallahi sai na kewaye duniya ina ba da labarinka domin duk matan duniya su guje ka wallahi sai na kewaye duniya ina ba da labarin ka domin duk matan duniya su guje ka duniya ina ba da labarin ka domin duk matan duniya su guje ka kuma ka sani kai da samun soyayya wata 'ya mace a duniya har abada ita kalli gabas da yamma kudu da arewa kallo kamara ki zazzaro ido ina son ga haske a rayuwata in ta bibiyarsa komai nisansa ya kin yi gaba kin ganin da kika tsaya da ga frame ne ne daga mai yau a'a ga dan bayan flower ma yau kin gan da alle tsaya to nan gurin zaki tsaya ka ni ubanka ne ka sani ba zan iya rabuwa da kai ba da ni da kai mun saba da juna to kina kallon shi na magana kalle shi in sun koyar da kai sai ki ɗauko ki ɗan kalli abin yana magana ka sani ba zan iya rabuwa da kai ba da ni da kai mun saba da juna